الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yanwa muna nan a cikin ta'aliki da kuma tarjama ta baitukan labid ibn rabi'at al-amiri ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat wanda muke fassarawa kuma tare da ɗan ƙarin bayani a takaice saboda ɗaliban ilimi da kuma alaƙanta tsakanin nastoshi na lugha ko kalmomi na adabi da kuma nasoshi na shari'a domin a ƙara fahimtar shari'a yadda ya kamata to idan ba a manta ba mun ɗauko mu'allakar ta sa'afatid diyaru mahalluha fa muqamuha bi minan ta'abbada ghawluha fa rijamuha fa madafi'ur rayyani urriya rasmuha حجج خلون فمدافع الريان رسمها halakan kama da min alwihiyya silamuha har izuwa inda muka zo kan ya gama sifanta wurin hanyar kawo maka sifa ta wa'insu halittu da aka sani Allah ya yi musu matuƙar gudu kamar misali inda yake cewa wato yana haka zaka hango kamar su ne sai ce to bal ma ta zakaru min nawara ka bar wannan ma tukuna. ka tafi zuwa ga abin da kake tunawa na wannan macen nawar wa qad at gashi tayi nisa wa taqatta'at asbabuha wa rimamuha sannan asbabuha duka wa'ansu hanyoyi wa rimamuha da igiyoyi na soyayya taqatta'at wato duk sun yanke rimam jam'u rimma war rimmatu ita ce igiya daga nan ne ma ake cewa zurrimma zurrin ma shine gailan kenan ɗaya daga cikin mawaƙa kuma daga nan ne ma larabawa saboda wani da ya zo ya sai akuya to da ya sai akuyar sai mai akuyar sai ce masa a tsaituka ha warin mataha sai ya bashi har igiyar ma shi kenan sai ka ce ba a lahun shata warin mataha ta sai in suna so su ce ma ga baki ɗaya abu kacokan sai a ce birin matihi birin matihi wa birin matihi muriyatun ita wannan nawar ɗin wato 'yar ƙabilan murra ce hallat bi faida da ta sauka a garin faidu wajawarat ahalal hijazi kuma ta makwabtaci mutanen hijaz fa aina minka maramuha ya ma za a yi ka same ta ai ka da ita akwai nisa bi jabalai ne tana nan tsakanin mahudar rana ta fuskar duwatsu guda biyu a ja da salma su ne aljabalan ɗin au muhajjarin ko kuma a wurin da ake kiransa muhajjar shi ma wato dutse ne a garin abba'iyin biladu tsai ha fardatun farukhamuha fasawa'iqun in aimanat to sai zanto garin da zaka same ta akwai farda akwai rukham wannan da farda dutse ne shi ma a biladu tsai ruham din shi ma guri ne da yake a wannan kusa da dutsen farda ɗin madin na faɗa cewa yanki ne na tsakanin kasim da riyas a najab fasawa'ikun sannan akwai wani dutse da ake kiransa sawa'iq shi kuma a hijaz yake in aimanat in ta bangaren yaman ai nazarat bil yaman fa mazinnatin fiha inda kuma ake sa ran samunta in aimanat ɗin wihaful qahari wato wihaful kahari 'yan ƙananan maremari duwatsu ko maremari jam'in marmara da suke jikin dutsen alkahar au ha ko kuma a tilham da yake inda wa'annan duwatsun suke to in ka je nan a nan za ka iya samun ta ba ta da tabbas to kaga nan ya yi maka maganar ta ko to ya kuma faɗa maka wuraren da take to yana so ya gaya maka a tafiyarsa zuwa gare ta ya sha matuƙar wahala wahalar da ta kai sai da ya amfani da wani abin hawa wanda ya kera sa'a a wajen gudu to yana so ya kwatanta maka gudun abin hawan to shine zai kwatanta maka da su jakin jeji su hadari su iska da sauransu shine a wannan a wannan kidar ta wannan baitin gashi nan zamu karanta faqta lubanata man ta'arrada wasluhu wala sarramuha واحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ظلعت وزاغ قوامها بطليح أسفار تركنا بقية تركنا بقية منها فأحنق صلبها وسنامها وإذا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها أو ملمع وثقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها يعلو بها حدب الإكام مصحج أدرابه عصيانها ووحامها بأحزة الثلبوت يربأ فوقها قصر المراتب خوفها آرامها حتى إذا سلخ جمادا ستة جزأ فطال جزأ جزأ فطال صيامها فطال صيامه وصيامها تو a nan فاقطع cewa من تعرض ta yana kafin ya isa zuwa ga abin da yake so i gaya maka sai yake cewa faɗa'alu al'ubanata, ka yanke bukata ta man ta'arraba wasluhu wanda ta'arraba ai ta gayyara wasluhu zumuncin da in yana da wata bukata to yanke ta amma abin da yake nufi a nan shine idan ya zanto akwai mutumin da yake nuna maka soyayya amma kuma ana cikin tsarin nuna soyayyar to sai kuma izo ya canja maka to shine akan ce ta'arrada fulanun fil jabali idza akhadha yaminan wa shimalan in zanto mutum ya ki tsayawa a wuri ɗaya. to idan ka ga mutum halinsa ne haka to kai ma ka yanke masa bukata lubana shine bukata kenan jam'inta shine lubanat kamar yadda imrul qas yake cewa a khalilayya min rabi ala ummi jundabin nuqaddi lubanatil fuadil mu'azzabi to abinda yake so ya ce kenan idan kana so soyayya ta abokinka ta tabbata to in dai kana so ka tabbata a wurinsa a matsayin masoyi to faƙa alubanata ya zan baka da wata buƙata a wurinsa saboda kar ma ya je ya ji wani abu a cikin ransa akan cewa la'alla saboda wannan bukatar kake tare da shi wannan fassara ta biyu kenan wala sharru wasili hullatin kuma wallahi mafi sharrin wasili hullatin mai sadar da abokantaka sarramuha waɗanda ke yanke igiyar soyayya ɗin ma'ana idan ka kasance kana son kana son soyayya ta tabbata tsakaninku da shi to kakka nuna bukataka ko kuma wala khairu wasil khullatin haƙiƙa mafi alkhairin mai sadar da zumuncin abota sarramuha waɗanda suka iya yanke igiyar soyayya in suka gano cewa ta'arrada wasulul habib kamar zumuncin masoyi ya canja wal khalilu wal khullatu a ita khulla din shine sunan aikin wanda yake aikin kuma shine khalil bidom kenan amma kuma an ce alkhalla to guda ɗaya kenan jam'insa khilal shine ubangiji sanu ta'ala ke cewa la bai'un fihi wala khilal ta cikin suratul ra'ad sannan kuma khulla din ta zo ko dake wannan khilal ta zo da ma'anar khulla din kenan amma wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa'iza ja a wa'adu ulahu ma ba asna alaikum ibadan lana uli ba'asin shadidin fajasu fajasu khilalar diyar ai ko ina duk wata sadda da sagara sai sun je jasu a lokacin za je su banna a wajan. to an rawaito wala khaira wala khairu wasili an rawaito kuma wala sharru wasila hullatin sarramuha masu yake wa habul mujamila bil jazili sannan al mujamila wanda yake nuna maka kamar soyayya a zahiri to habu ka saka masa bil jazili da gwaggwaban sakamako kada ka nuna masa cewa ka gane cewa wannan ƙaunar da yake maka kamar ka fahimci cewa ba ta gaskiya ba ce ba an zo kuma a watar wayar wahabul muhamila al-muhamil ɗin kuma shine wanda yake iya jure maka in ka yi abin da za a iya kosa da kai ma amma shi ba zai kosa da kai ba alhiba'u kuma shine kyauta al'atiyya kenan wahbu fi'ili amri ne na alhiba bilha to wahbul mujamila bil jazili ka wa da wato mm, almujamila wanda yake nuna maka soyayya a zahiri bil jamili da kyakkyawan bil jazili da kyakkyawan sakamako wa sarmuhu baqin amma sarmuhu igiyar yanke soyayya baƙin. tana nan ta tabbata a cikin zuciyarka a shirye kake duk lokacin da ita canja kai kuma ka rabu da shi abin da yake nufi kenan kada ka sake gaba ɗaya wannan gaskiya ya yi kama da jahilci irin na jahiliya ma'ana da zarar kaga mutum yana gwada maka soyayya to ci gaba da saka masa amma kuma bai da makamanka na yanke igiyar soyayyar idza zala'at idan ya zanto zala'at ai malat wa jarat idan soyayyarsa ta karkace yawwa daga nan ne aka samu abbali shine gurgun jaki kenan kamar da hariri ya faɗa a cikin muƙaddimar maƙama maƙamatul hariri yace wa illam yudrikul zali'a sha'awar zali'i duk da cewa zali'a wato gurgun jaki lam yudrik bai kai sha'awa fage na azzali wato wanda yake ingarma wanda yake ya gaji saboda tafiya ba shine wanda yake ya horu wannan bibbad azzali wancan kuma bizza ai ka san da za da ba akwai saɓani wajen furta za hafatul lisan ma'a ma min al min al'adras al'asufula ko kuma watamilu janibin ilal yamin ko ilal aiman wasu kuma sun ce ilal aisar wasu kuma sun ce ilal wasar wasu ma suna furta ta irin yadda ake furta za ita kuma kaga a ma'asanayar uliya ne tare da fitar da iska da toshe ta da kawo tarnaki a takaice dai a to kamar yadda muke faɗa da rabi wanda ake rubuta shi da radi irin na wala bolin shine gurgun jaki wanda ake rubuta shi kuma da damula hannu mai ruwa zadi kenan shi kuma azzali shi kuma shine irin na cikin azzalimina azzalimina malin zalimina min habimin wala shafi'in yuta wa zaga muha idan kuma tsayuwar soyayyar ta karkace to shi kenan dama sarmuhu baƙin yanke igiyar yanke soyayya almakashin yana nan a aje asarmu kuma wato ne sunan aikin amma sarama hablal mawaddati ay qata'aha wa sarmul hasadi qat'uhu daga nan ne ma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihina to ka yi ƙoƙari ka yanke soyayyar man ta'arrada wasluhu wanda ta'arrada wasluhu soyayyarsa ta ɗan canja وصرمه باق من تعرض وصل ko شر واسل خلة سرامها كسرامها وحب wasar بالجزيل وصرمه باق وصرمه باق إذا ضلعت wa zara qiwamuha to kamar ka ce to misali idan zan yi duka wannan aikin da me ya kamata in yi to anan sai ce bi zali'i asfarin tarakna baqiyatan minha fa ahnaqa sulbuha wa sinamuha bi zali'i asfarin kai wannan bi zali'i asfarin da wato eh, taguwa ko raƙumi zali'i asfarin na to an ce ɓalihi an ce nan to ma iya cewa bi ɓalihi ɗin bi ɓalihi asfarin da taguwar da ta yi gudu ta yi gudu har ta gaji a talih kenan kamar yadda wannan auf ibn mulhim al-khuzai a cikin wata sananniyar waƙarsa wacce yake cewa a fi kulle amin غربة ونزوح أمال النوى من ونية فيريح لقد طلح البين المشت ركائبي فهل أرين البين وهو طليح وأرقني بالري شجو حمامة فنحت وض الشوق المشت ينوح على أنها ناحت ولم, تبد ولم تذر عبرة ونحت وأسراب الدموع صفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما ومن دون أفراخ مهامه فيح ألا يا حمام الأيك فرقك, فرقك حاضر وغصنك مياد ففيم تنوح أثق لا تنوح من غير شيء فإنني بقيت زمانا والفؤاد صحيح ولو عاد شطت غربة دار زينب فها أنا أبكي والفؤاد فريح والفعاد قريح أساجود جود عبد الله أن يعكس النوى فتضحي عصا التطواف وهي طليع, وهي طليع فإن الغنى يدني الفتى من صديقه وعدم الفتى بالمقترين بالمقترين طروح من أقتر يكسر كما عندك آه، قراءة النافع والذين إذا أنفقوا لم يقتروا أفي كل آن غربة ونزوه يمد الشيكرة sai an bar gida an yi nisa amalin nawa min yatin don Allah yanzu ita nisanta da barin gida wai ita ba ta gajiya ne min wanya misahun idza masabihatu hatu alalwana wala taniya fi zikiri kakko gaji ku kosa fayurihu ita wai tafiye tafiyen nan da nisan nan ba ta gajiya ne bare ta huta laqad طلح <coughs> albainu المشت ركائبي kaga طلح albainu. nisa almushittu mai yawa ko mai raba tsakanin mutum da iyalansa ballaha ya gajiyar da raka'ibi tagoyina fa hal ara yannal baina wa huwa talihu ni ban Allah bazan ga shi ma nisan nisan ya gaji ba wa ni bir rayyi shaju hamamatin sai gashi kukan waka da wata tattabara ko kuciya take yi a garin rai shine ya hana ni bacci fa nuftu ni ma sai gashi ina nishi wa zu shauqul mushittu <laughs> ya nuhu dama wanda yake cikin irin wannan shauƙin ai kai ka san shi ma yana irin wannan nishin zuwa ƙarshen dai abin da ya faɗa to yake cewa bi tsalihi asfarin wato da ainihin taguwa wacce take tsalihi asfarin wacce ta yi tafiya ta yi tafiya har ta gaji tarakna baqiyatan minha wanda tafiyar tafiye-tafiyen al'asfar ɗin tarakna suka bar baƙiyatan minha wato ɗan abu kaɗan a jikinta na nama fa'ahnaka sulbuha da haka sulbuha naman jikinta ko kuma jikinta hanaka sai gashi ya rame wasinamuha ko wasanamuha haka tozantama abin da yake nufi shine a wata ruwaya kuma fa azhaba salbuha ko sulbuha sai jikinta ga baki daya ahnaka yi zamura ya rami to amma sinam ko sanam shine tozanin raƙumi ko taguwa ko kuma saniya ko sa shi ba a cewa ahnaka sai dai a ce zahaba to amma abin da yake nufi fa ahnaka sulbuha wa zahaba sanamuha to amma sai ya zanto a istaghna bi fi'li sanami an a bi fi'li sulbi an sanami iktifa'an saboda an ya san cewa ya tabadaru ila zihinika hakan kamar yadda yake cewa ha tibnan wa ma'an baridan hatta shatat hammalatan ainaha hatta shatat ammalatan ainaha kaga allaftuha tibnan wa saqaituha ma'an baridan ne amma sai ce wa ma'an baridan bi talihi ai kai ka ce in ka tambaye shi to labid da ka ce faqta lubanata man ta'arrada wasluhu bimaza aqba lubanatahu sai ce bi talihi asfarin sai da wannan muta'allika ce bi faqba ai iqba hajataka wa hajata ghayrika bi hadhihi naqa da wannan taguwa din wacce sifar ta shine tana da kaza tana da kaza fa idza tagala lahmuha wanda idza tagala lahmuha idan naman ta tagala wato ya tattaro ya tattaro ya tafi gaba daya tunda shine nama in ya tattaro ya hau kan kashi shi ne ake cewa gala kamar da asma'i ya faɗa wata hassarat sa'an nan kuma jikinta ya yankwane ita ko kuma ta yankwane din a tahassuru daga nan ne ma ake cewa Allah subhanahu ta'ala ke cewa farji'il basara sun marji'il basara karrataini ko yankalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wato za ka gaji ka ƙosa ma kai kanka ka gaji to wata hassarar in ta gaji wata ƙasba'at ba'adal kalali khidamuha sannan khidamuha takalmin da ake sawa ko fatanta ta ƙasba'at ya yayyanke tsitsinke igiyar da ake ɗaura mata takalmin ta tsitsinke ba'adar kalali bayan gajiya kaga anan ya sifanta mana taguwar da za a yanke wannan buƙatar da ita ya ce mana Eh, na ɗaya ita tsalihu asfarin ce na biyu tarakatil asfaru min ha baqiyatal lahani na uku ahnaqa sulbuha na hudu zahaba sanamuha na biyar kuma e, e, tagala lahamuha na shida tahassarat na bakwai ta taqatta'at khidamuha alkhidamu as-siyur kenan sune igiyoyin takalmi da ake ɗaurawa dabba siyur da da sinin kenan ba to wannan taguwar da sa ya faɗi haka ya ce tare da wannan abin da take halin da take ciki falaha hibabun duk da haka kuma tana da nishaɗi da irin ka iya cewa irin tana da hanzari irin yadda za ka ganta ba alamar gajiya ne da ita ba falaha hibabun fizzimami idan aka sakan mata linzami الزمام واحد وجمعه أزمة كما أصلي أبن دا أكي نفي دا الزم شيني تتر أبو دا رك أبو دا قلن ما أكا سماء الزمزم wanda ummu ismail ta zo tana cewa zumma zumma zumma take cewa da ruwa to duk da cewa gashi dai namanta ya tafi zanta ya yankwani ta gaji amma duk da haka wuyarta a ɗaura mata siddi a lokacin ne za ga lahahi babun fizzimani ka an na haba'u in ka ganta kai ka ce girgije ne irin jan girgizan nan wanda jan girgizan khaffa ma'al janubi jihamuha wanda jihamuha hadarin da ke ɗauke da ruwan sahaba'u wannan girgizan khaffa gaba ɗaya ya ƙare ma aljanubi sakamakon iskan nan ta kudu da ta taso saboda shi ita as-sahaba shine girgije ja wanda baya barin komai a cikinsa in ya tau ya dinga zuba kenan a hankali sai ka to amma za ka ga ba komai a cikinsa to khaffa jihamuha kai ka ce iska ce wacce jihamuha girgijanta da yake ɗauke da ruwan haffa ya zama ba komai a cikinta ma'al janubi saboda iskar kudu kaga yadda iskar ta taho tun da nauyinta ta zama ba ta da nauyi to haka wannan taguwar take yana nuna cewa wannan yadda ka san girgije take wanda yake zub da ruwansa kaga in ya zubar da ruwansa sai kaga kamar ya fi gudu ya aje nauyinsa saboda cikin da take da shi li'ahqaba cikin da ta samu li'ahqaba na karo karan karan jakin jeji ai an san jakin jeji ko to namijinsa ai shine karo karansa kenan wanda yake ya haɗa tsakanin launin fari da baƙi a bayansa da gabansa ya yi kama da danda a doki kenan to wacce ta ɗau ciki li'ahqaba da wannan jakin jejin wanda yake da irin wannan launin lahahu tardul fuhuli jakin jejin da korar karo-karo na jakunan jeji lahahu ya sa shi gaba ɗaya canja wa darbuha dukan da jakunan jeji suke masa waki damuha da cizansa da suke yi cijejeniya lahahu ya sa gaba ɗaya in ka gan shi ya canja to ita ta samu ciki da wannan jakin jejin ya'lu biha hadabal ikani ya'lu biha ya biyo ta suna tafiya ya biyo ta tana gaba har sun zo hadabal ikami saman duwatsu ƙanana al'ikam jam'u akama alhadabu kuma shine kan tudu kenan ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa hatta iza futihat ya juju ya juju wa majuju wa hum min kulli hadabin yansiluna to hadabal ikami eh, ana cewa kuma al'akam al'akami wa zira wa manabitin. shajar ko a addu'ar istisqa'i to yake cewa ya'lu biha hadabal ikami musahhajun a wata kuma nuskar muhajjajan kuma wannan ɗin musahhajun an karanta shi musahhajan an karanta shi musahhajin shi musahhajin da duk wasu la'ukun nan Musahajun wanda yake mai cizo ne shi ma sai zanto a ya'alu biha musahajun wato wani karo na ragon na jakin jeji Musahajun wanda yake mai cizo in ya zama da rufu'a kenan in kuma ka ce ya'alu biha ay ya'alu biha a hazal ahqab wancan jakin jejin wanda yake da wannan launin ya'alu biha musahajan yana mai kai mata cizo ai halata kaunihi musahajan sai zama hal ne in kuma ka ce musahajin kai masa kisira to sai zanto li ahqaba allahu harfu jarrin to sai zanto badal ne na ahqab musahajin wanda yake shi ma mai cizo mu'abbidin kenan ko mu'abbadan shi kuma wanda jakunan jejin suka cije shi qadrabaha qadrabahu isyanuha gashi tana da ciki amma isyanuha ya je yi mata barbara sai ta ƙi wa wihamuha ga kuma sha'awar da take da shi wiham shine sha'awar da mai ciki take da shi na namiji to a nan tana gaba yana biye da ita yana neman ta tana ƙi kuma gashi tana da sha'awa Ƙadarabahu, bahu wannan sai ya sa shi gaba ɗaya ga gajiya ga cizo ga sauransu wato gabaki ɗaya sai zanto a rabahu wannan abin ya sanya masa shakka to a nan labid ya wata irin sifa mai ban al'ajabi wanda duk wanda ya san yadda jakunan jeji suke da macen da namijin in ya ji to zai tabbatar da abin da labid yake faɗa kuma zai iya suranta abin ga shi dai shi wannan karan ya biyo ta ta hana shi kanta saboda tana da ciki shi kuma ya yi mamakinta gashi ta hana shi kuma gashi tana da sha'awa da bukata gashi kuma a gajiye to kaga ya take kenan dole za ta dinga gudu to ba shi ba jakin jejin yake so ba itan yake so i gaya maka yadda take to wannan gudun nata shine gudun taguwar da za ka hau ka yanke bukatar duk wanda ka ga alamar sada zumuntarsa ta canja to wannan ɗauki ba daɗin da suka yi a ina suka yi bi a hizzatis salabuti <laughs> har yanzu ba a gama sifar ba bi a hizzatis salabuti a hizza jam'u haziz alhaziz kuma shine tsandauri inda yake da tauri a ƙasa jam'inta ana cewa huzzan